أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Assalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fasirin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na iya aiko da sakonnin tambayoyin ne dai ta kan hanyoyin da aka saba wata ta hanyar rubutaccen sakon text akan sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma sakon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi kowa cikin adireshin imel na fitin rahma a yahoo.com da kuma shafin fitin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook da yau dai muna asabar ne 19 ga watan rabi'u sani na shekara ta 1439 bai gara na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da shida ga watan Janairu na shekara ta dubu biyu kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo babban malami a tsakiyar nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar Bayero da kenan Kano wanda ke samun dama domin amsa a tambayoyin naku ni kuma suna na Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin ku biyo mu akramakallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa mai tsarki alkur'ani ya yi magana akan gaskiya wanda ita ce kalmar alhaq wadda ta zuwa a gurare daban-daban na alkur'ani kalmar alhaq tana nufin abinda ba fata ba abinda ba karya ba kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ce fa ma za ba da alhaq illa dalal fa anna tusrafun menene kuma bayan gaskiya sai bata a gaskiya Allah subhanahu ta'ala shine gaskiya idan ana nufin kalmar gaskiya kalmar alhaq tana nufin wani tabbataccen abu mai wanzuwa wanda baya canzawa albatin kuma ana nufin wata ana nufin wani abu da yake yawan canzawa ko ya gushe gaba daya to kaga alhaq shine Allah subhanahu wataala shine gaskiya domin duk wani abu da kake gani a rayuwa sama ko a ƙasa mai motsi ko marar motsi dukkaninsu suna nuna cewa akwai Allah subhanahu wataala domin suna nuna cewa su fararu ne don haka dole akwai wanda ya farar da su su samamu ne don haka dole akwai wanda ya samar da su ba haka duka abin da muke gani a sama da ƙasa da ma ba ma gani shaida ce karfa da take nuna akwai Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa fadhalikum Allahu rabbukum ba'da al da illa al-dhalal ta tusrafun ce wannan shine ubangijinku kuma ne gaskiya fama za ba da alhaq to ne bayan gaskiya kuma sai bata hakanan Allah subhanahu wataala yake cewa zalika bi anna Allah huwa alhaq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shain qadir haka abin yake domin Allah shine gaskiya kuma shine yake raya matattu kuma shi mai iko ne bisa komai hakanan yake cewa zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al wa anna Allah huwa al-'aliyyul kabir haka abin yake domin Allah subhanahu wataala shine gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil abinda kuma suke kira suna bauta masa ba Allah ba shine ƙarya wa anna Allah huwa al-'aliyyul kabir kuma Allah lalle shine madaukaki kuma mai girma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada kamar yadda ke cikin sahih bukhari asdaqu kalimatin qalaha ash-sha'ir kalimatu labid ala kullu shay'in ma khala Allah batil annabi yace mafi gaskiyar magana da wani mawaki ya taɓa fada ita ce kalmar talabid wani mawaki ne da rayu a jahiliya na kiran talabid yake cewa ala kullu shay'in ma Allah ba duk wani abin da ba Allah ba to ƙarya ne wato wani abu ne da ba tabbas ba wani abu ne da zai gushe wata rana za a neme shi a rasa shi haka duk wanda ya kasa gane cewa Allah gaskiya ne a yau to akwai ranar da zai gane cewa lalle Allah gaskiya ne domin duk wani ne da ya rufe masa ido ko ya rufe masa zuciya ba wannan ranar zai kuranye idansa zai fito ya gani tar ya gane cewa ilalle eh, Allah shi ne gaskiya shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa yawma idin yuwaffihim Allah dinahum al wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haq a wannan ranar Allah subhanahu wataala zai cika musu sakamakon su na gaskiya wa ya'lamuna kuma za su san cewa anna Allah huwa al-haq lalle Allah shine shine gaskiya kuma mai bayyanarwa hakanan a wani gurin Allah ce wa a min kulli ummatin shahida فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون Allah ce wani za'ana min kulle ummatin shahida daga cikin kowace al'umma muka fito da mai mata shaida da mai bada shaida fa kullu muka ce hatu burhanakum ku kawo hujjojinku ku alimu anna al-haqqa lillah tabbatar suka san cewa lalle gaskiya ta Allah ce wa zalla an ba kan kuma duk abin da suke kirkira suna tsagawa a wannan ranar ya bace musu bat don haka wannan shine a takaice abin da wani aya cikin suratul qasas ta nuna inda Allah subhanahu wata'ala ce kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un komai da kasani sani mai haka ne wato mai karewa ne sai illa wajha sai fuskar ubangiji kuma shi ke da hukunci kuma zuwa gare shi za a mayar da saboda haka Allah subhanahu ta'ala shi ne gaskiya kuma babu abin da ya fi bayyana da hujjoji kamar bayyanar tattakar sabuwar Allah subhanahu ta'ala da ta kai da cancantar abauta masa duk wani abin da ke kewaye da wannan abu suke nunawa to haka dukkan wani abin da ke da alaka da ubangiji gwargwadon irin kusancinsa da ubangiji gwargwadon yadda zai zama gaskiya gwargwadon yadda zai nisanci ubangiji gwargwadon yadda zai nisanci gaskiya shi yasa duk abin da yake na Allah ne to shine gaskiya duk abin da yake ba na Allah ba ba dan Allah ba to wani abu ba gaskiya bane ƙarya ne don haka maganar Allah ita ce gaskiya aikin Allah shine gaskiya ubangiji subhanahu wata'ala shine gaskiya duk abinda ya saba ma wannan to ba gaskiya bane shi yasa yana daga cikin addu'ar masu hankali masu lafiyayyen hankali sukan ce kamar yadda Allah ya gaya mana wa يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Allah ya ce waɗanda suke ambatan Allah a tsaye ko a zaune a tsaye da zaune wa ala junubin wa kishin gidi wa na fi sauƙi sama wa tola kuma suke tunani game da halittar sammai da ƙasa suna cewa rabbana ya Ba ha za ba tsaya ba ka halittu wannan ƙarya ba ko tabbarta wato halittar kada da aikin ka da maganganun ka gaskiya ne ka yi su ne kuma domin gaskiya shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani ya rika nuna mamaki game da mutanen da suke cewa Allah subhanahu wata'ala yi halitta babu wata hikima wato yake su rika ganin an yi sama an yi ƙasa an yi mutum an yi dabbobi an yi kwari an yi duk wata halitta da kake gani an yi ta haka kawai sakaka ba da wata hikima ba ba don wani abu da zai biyo baya na sakamako ba ubangiji yake nuna mamakin game da waɗannan mutane ke nuna cewa aikin ubangiji wanda yake cike da hikima kuma wanda ya sassanci da hikima ba zai irin wannan ba da wanda aikin wargi ne kuma wasa ne Allah ya tsarkaka barin yi wasa cikin aikinsa ubangiji ta ala yake cewa wanda hasibtum na kuma abathan wa annakum ilaina na turja'un fa Allahu al malikul haqq sai afa hasibtum shin kuna tsammani annama khalaqnakum abasan mun halice ku ne kawai dan wasa mun yi ku ne kawai dan wargi ba wata hikima a cikin halittar ku ba wani abu da zai biyo bayan halittar ku wanda kuma idan rana tuja unu ku ba za ku dawo wajen mu ba fa ta'ala al-malikul haqq lace Allah mai mulki kuma na gaskiya ya ɗaukaka gabarin wannan tunani haka nan ubangiji subhanahu wata'ala a wani gurin yake cewa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktharahum la ya'lamun babu mu halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su don nuna masu wasa ba wato don wasa ma khalaqnahuma illa bil haqq ba mu halicci su ba sai an gaskiya walakinna aktharahum la ya'lamun sai dai mafi yawancin su ba su san haka ba haka nan ubangiji ke cewa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru wa ma halicci sama da ƙasa da abin da yake tsakanin su ga dan barna ku dan karya Allah ce zalika zannu alladhina kafaru wannan zaton waɗanda suka kafirta ne don haka duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin littafansa akan harsunan manzanninsa gaskiya ne duk abin da Allah ya shar'anta a cikin littafansa gaskiya ne ko abin da ya shar'anta a kan harsunan manzanninsa gaskiya ne Allah na cewa tabbat kalimatu rabbika sirqan kan wa'amila kalmar ubangijin ta cika wajen gaskiya da adalci duk abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya hukunta ya hukunta to gaskiya ne dukkan wani hukunci na Allah adalci dukkan wata magana ta ubangiji gaskiya ce don haka ubangiji wata wata'ala da ya ba da labarin abubuwan da suke na gaibi ya ba da labarin karshen wannan rayuwa da tashin alkiyama da abubuwan da za su faru a ranar lahira waɗannan abubuwa ne na gaskiya da ke wajibi a gaskata su kuma a mika goya gancin su kuma a tabbatar da cewa za su faru labudda ta muhala ba makawa saboda haka alkawarin Allah ya zama gaskiya mutuwa ma ta zama gaskiya tashin alkiyama ma ya zama gaskiya tashi bayan mutuwa ya zama gaskiya hisabi ma gaskiya aljanna gaskiya wuta gaskiya alkur'ani yana cewa wa kana wa'du rabbi haqqan kuma alkawarin ubangiji na gaskiya ne a wani guri yace inna wa'dallahi haqqan lalle alkawarin ubangiji gaskiya ne wani guri yace wa ja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kuntum minhu tahid magagin mutuwa ya zo bil haƙƙi da gaskiya zalika ma kunta min hutafi wannan shi ne da kasance kana kaucewa haka nan Allah ke cewa ka haqqun hu qul E, wa rabbi innahu la haqqun wa ma antum bi mu'jizin suna neman labari a wajenka wai shin gaskiya ne eh kace eh na rantse da ubangiji na lalle gaskiya ne kuma antum bi mu'jizin kuma ko ba za ku gagara Allah ba ba za ku karfin sa ba haka nan ubangiji su na wata ala cewa mafi ka la'allar sa'ata karib ya stajiru biya lalazi na layi kwilo na biya wallazi na aminu mushi ko na minha wa ya ala ce mai ya sanar da kai la'allar alkiyama tana nan ɗab da zuwa stajiru biya lalazi na layi kwilo na waɗanda ba su yi imani da ita ba ne suke gaggauto zuwanta wallazina amanu waɗanda suka yi imani mushriku da minha suna tsoro suna fargabar ranar da za ta tsaya ko ya alamuna anna suna tabbatarwa da cewa gaskiya ce hakanan Allah subhanahu wata'ala ya yau wa yawma yu'radu allazina kafaru 'ala an-nar alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina ranar da za a bujuro da waɗanda suka kafurci a gaban wuta su dan tabaro karo أتيلي الله يجلس ليس هذا الحق زوانا بعد ثيابني أبن أكي ثيابك وكاتب مدفنقني إنما بعد ثيابني قالوا بلا وربنا إيه بسيان يعني يا مرنسي مرنسي أبن يجو هكذا أبن يجو وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق الله يجزاك بقوة الأمة a ranar gobe kiyama a gurfani kowace al'umma ana kiranta zuwa ga littafinta wata littafin ayyukanta abin kowa ya aikata zai gan shi a rubuce a cikin littafinsa a wannan ranar Allah ce al-yawma zauna ma kuntum ta'malun a yau ne za a saka muku abin da kuke aikatawa Allah ce to wannan shine littafin mu ko alaikum bila yana muku furici da gaskiya wato yana furta muku gaskiya a yau da haka duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta wa bayansa na hukunce-hukunce waɗanda suke tsara musu alaƙar su da Allah suke tsara alaƙar su da wannan rayuwar suke tsara alaƙar su a junansu a matsayinsu na mutane ɗaiɗaiku ko matsayinsu na na ainihin eh, iyali ko matsayinsu na jama'a su duk wannan gaskiya ne wajibi ne koma zuwa ga wannan tsari na ubangiji wajibi ne a miƙa wuya ga tsarin Allah wajibi ne a sallama wa Allah subhanahu wata'ala da cewa ayyukansa hukunce hukunce su da adalci ne babu zalunci a ciki Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna anzalna ilayka kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah lalle mu ne muka saukar muku da wannan littafin da gaskiya domin kai mutane hukunci da abin da Allah ya nuna maka hakanan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa an zanna ilikar kitabu bil haƙƙi musaddiqan lima bayna yadihi min al-kitab wa muhaiminan alai fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min al-haqq wa muka saukar muka da littafi da gaskiya yana mai zartata abinda yake gaba gare shi na littattafai kuma yana mai rinjaye a kansa wato yana mai goge duk sauran littattafai kun bai na hunbi ma'azalallah su kai hukunci tsakaninsu da abin da Allah ya saukar wala tattabi a kada ka bi soye-soyen zukatansu amma ja a sami alhaq kamar abin da ya zo maka na gaskiya Saura ka wajibi ne dan adam ya sadu da ya mika wuya ya rusunawa abin da Allah subhanahu wataala ya saukar a littafansa ya mika wuya akan game da ga wannan gaskiya ya tabbatar cewa gaskiya ce ubangiji wani wataala ya sanya wa ɗan adam a farkon halittarsa san gaskiya da nemanta da ainihin miƙa wuya gare ta sannan kuma bayan ya sa masa wannan fitura tare da shi aiko kuma annabawa tare da littattafai da suka zo wanda za su sanar da mutane su kama shi don kai da hankalin da Allah ya bashi ya ɓace daga kan hanya kuma ya yi ƙoƙarin su yi wannan littattafai da waɗannan manzanni su kokarin kare asalin halittar ɗan adam don kan cikin wani abin da zai gurɓata ta da wannan ne Allah su subhanahu wataala ya kira mutane su haɗu kan abu guda ɗaya wanda ita ce hanyar Allah mai gaggiya ke faraƙal mai haske Allah su subhanahu wataala na cakanin nasu ummatin wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه mutane sun tabbata da al'umma ce daya wato akan abu ɗaya suke tun daga halittar annabi adam a.s. shekarar ashirar kurun wato aka yi shekara dubu mutane suna kan gaskiya karni dubu karni goma mutane suna kan gaskiya daga baya shaitan ya zo ya gurɓata musu ibadarsu ya gurɓata musu addininsu ya sa musu wato bautar gumaka a tsakaninsu ya kawo musu bautar gumaka a tsakaninsu to shine Allah sai aiko annabawa suna masu albishir suna masu gargadi ya kuma saukar da littattafai tare da su da gaskiya masu littafan nan suka zo da gaskiya ya hukuma bainan nas fi maqtalu fi din yi hukunci shi wannan littafin da Allah ya ba su ko littafin da Allah ya ba su su yi hukunci tsakanin mutane cikin abin da suka yi sabani a cikin sa saboda haka Allah subhanahu wataala shine yafi sanin halittarsa shi ya san me ya halitta shi ya san ɗabi'a kowace halitta shi san abin da zai dace da wannan halittar saboda haka shine zai tsara mata ya kamata ta rayu kamar yadda muka sani dukkan wani wanda zai iya ba da wani tunani ko ya iya ba da wata shawara ko ya kawo wani tsari wanda zai ce gashi shi zai gyara ɗan adam to bai kai Allah subhanahu wataala ba domin shi yayi halitta shi ya san me ya halitta ala alamu man khalaq yanzu wanda ya yi halitta bai san me ya halitta ba abu shakka shi ya fi kowa sanin abin da ya halitta da haka shi ya fi kowa sanin abin da zai fiyar da rayuwar ɗan adam zai kyau idan dan adam ya kauce ma wannan tsarin da ubangiji wata wata'ala ya bashi wanda shine littafin da saukar da adalci da tare da cikin hukunce hukuncen zai littattafai to babu shakka dan adam zai wa hanyar gaskiya ne kuma zai jefa kansa cikin barna kuma rashin gaskiya ita ce za ta mamaye rayuwarsa don Allah subhanahu shi shine yake cewa Allahu allazi anzala alkitaba bil haqqi wal mizan shi ya saukar da littafi da gaskiya da mizani mizani tare da littafi mizani shine abin da yake tafiya da lafiyayyen hankali abinda hankali su wani mai hankali ya yarda cewa abu ne mai kyau ubangiji wani wataala ya saukar da littafi ya kuma ba wa ɗan adam hankali lafiyayye wanda da shi zai iya auna daidai da abin da ba ba wani ce wa lakar arsalna rusulana bil وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس, الناس بالقسط التي حقيقة من أيكم منزلني حجوجي بيننو ومن سوكة للتفوي تارد سو والميزان أنا da mizani ubangiji subhanahu wataala a cikin waɗannan ayoyi yana abu guda biyu a tare littattafai da kuma mizani mizani na shine adalci shine abinda duk ɗan adam ittifaki a kan shi adalci ne akwai wani abin da wani ɗan adam sawa'un ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ko bai miƙa wuya ga Allah ba mumini ne ko kafiri ne ya yadda da akwai wani abin da yake adalci ne akwai abin da kuma ya fita daga cikin layi na adalci wannan adalci ɗin yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo annabawa da su haka hankali lafiyayye tun a karan farko ma yake tabbatar da gaskiyar annabawa cewa annabawa masu gaskiya ne saboda da zarar an yi aiki da shi inda ya kamata zai nuna maka cewa eh wani annabin gaskiya ne wani annabin ba na gaskiya ba ne tun daga hankali shi zai sa masu hankali su iya gane cewa abinda waɗannan mutane suka zo da shi gaskiya suka zo da shi domin ne domin za su ga cewa duk abin da suke umarni da shi wani abu ne wanda bai fita daga cikin asalin fitara ta dan adam ba ka ubangiji ya saukar da waɗannan abubuwa guda biyu waɗanda su ne gaskiya ɗin, idan aka rasa wannan ba rasa gaskiya ba ka za mu ga alƙur'ani cike yake da kira zuwa ga gaskiya ya nuna mutane cewa Allah subhanahu wataala ne gaskiya farko kuma duk ayyukansa gaskiya ne duk maganganunsa gaskiya ne kuma cikin hukunce-hukuncensa gaba ɗaya babu komai sai gaskiya kuma abinda ya turo da annabawa ya turo annabawa ya turo manzanni su zo su tabbatar kenan a cikin rayuwa roƙo da abinda suka zo da shi shine zai kusanta mutum zuwa gaskiya abin da suka zo da shi sai yake raba mutum gaskiya don haka babu yadda za a yi mutum ya zama mai gaskiya a halin baya tare da Allah bai rike hanyar Allah ba bai rike hanyar annabawan Allah ba kuma ya kasance mai gaskiya gwargwadon yadda ya yi nisa da su gwargwadon yadda gaskiya za ta yi nesa da shi Allah su wani wataala ya sa tsarin tumamin malala ya taka da alkhairi tambayar mace farko yau ta zai daga dini mai ansar wanda ke cewa shin ya halatta wanda aka kira wayarsa yana sallah a lokacin yana tsaye wayar kuma tana kasa a gabansa ke sun kuya ya kashe ko kuma me ya kamata ya yi na farko mutum cewa ayyuka a cikin sallah iri biyu ne akwai aikin da yake yana da alaƙa da sallah kai tsaye wato aiki ne wanda yana tare da ita sallah din ko kuma sallar ba za ta inganta ba sai da shi to wannan yakan zama wajibi ko ya zama mustahabi yakan zama wajibi idan ya kasance ba a yi shi ba sallah na iya lalacewa kamar mutum zai zama a cikin sallah yana sallah sai ga wani abin da zai cutar da shi in bai kauce masa ba ko bai kawar da shi ba to sallah ba su yi ba to kaga wani wajibi ne kawar da shi ko zai ga wani abin da zai cutar ko da ba shi zai cutar ba misali yana sallah sai ga wani yaro zai fada rijiya nan wajibi ne ya abin nan ya yi motsi domin ya hana faruwar wannan abu Wani yana da alaka da gyaran ta sallar ba idan haka ba sallar ma ba ta samu ba sannan akwai aikin da yake shi ma yana daga cikin kamala a sallah kamar misali mutumin da yake cikin sahu sai ya hango sahun gabansa bai cika ba sai ya matsa domin ya cike shi wannan sahu a ga wannan aiki ya yi a cikin sallah kuma yake yana da alaƙa da kamalar sallah wanda kuma yin hakan mustahabbi ne abu ne mai kyau da haka wannan ba zai faci sallah ba bal ma ana so a ga ya irin wannan aiki tunda akwai sa akwai aikin da zai yi shi baya da alaka da sallah sannan kuma bai baya da yawa bai yawa ba bai da alaka da sallah bai yawa ba kuma wannan makaruri ne yin sa kamar mutumin da yana sallah ya kama gyara hularsa ko yana sallah ya rika laliban cikin aljihunsa bai kai shi ga fita daga yanayin mai sallah ba to amma kuma abin da ke ba shi da alaka da sallah wannan karuhi ne ya gaba da yin wannan sallah da yin wannan aiki in kuma yana yin sa to ladin sallah sai yake ragewa domin yana rage masa kushuri akwai aikin da zai zama bai da alaka da sallah kuma zai yawa kila ma ya bayu zuwa ga mutum ya kaucewa alƙibla to wani yana ɓata sallah in ya yi yawa ko mutum ya kauce da jikinsa gaba ɗaya ya bar alƙibla sallar ta lalace ko ya zo da wani rukuni wani abu cikin sunan shi rukuni a cikin sallah alhalin baya ciki ba sallar ba ne kamar mutum kamar shi mai tambaya da yake cewa zai duka kaga rukuni wani abu ne rukuni ne daga cikin rukunin sallah amma a nan ba na sallar ba ne na ɗauko waya ne kaga in mutum yana sallah kawai ya yi ruku ba kuma dan da ruku'un sallah ba to wannan sallar ta baci saboda haka dan wayarsa ta yi ringin yana cikin sallah kuma waye tana kasa tana nesa da latti ce zai tattaki ya je ɗauko ta ba ko ya sukku ya yi ɗauko ta ya ruku'u ya ɗauko waya ya ci gaba da sallah a sai dai a har lokacin da ya tafi idan har sarwayar tana kusa da shi ya ɗauko ta don ya kashe ta anan babu komai amma dai ba ya yi wani aiki wanda yake nau'i ne na cikin ayyukan da suke rukuni na sallah ba kuma alhalin ba sallah ce ba wannan ba kuma yana da alaƙa da cikar sallah sa ba ko inganta ta ba to wannan yana ɓata masa sallah za ka baya dacewa mutum yana cikin tsayuwa dan an bugo waya yin ruku'u dan ya ɗauko wayarsa kawai ya kashe ta ci gaba da sallah in ya ka sallah ta ɓace to sai wata tambaya mai kama da wannan daga abubakar musa umar shi yake cewa malami tambayar su ita ce fitar daga cikin sahu don yin wani aiki kamar kunna fitila ko fanka yana lalata sallah yes ba ba zai lalata sallah ba in bai yawa ba amma kuma ba ba bukatar sa dan kawai ana bukatar a ga shan abin da sai ka tafi ka kunna fanka sai ka tafi sallar ka je ka kunna in ya suka dawo ka saki kabbara harama ka ci gaba da sallar ka amma ba kana sallah ba ka je ka kunna fanka ko ka je ka kunna fitila duk kuma kana cikin sallah rashin kunna fanka ba zai baci sallah ku ba bari ku ce wani abu ne da ya zama larura in ba shi ba sallah ta baci amma in ka tsaye sallar ka yi ka je ka kunna ka dawo sai ka saki ka fara harama yanzu ne ka shigo kuma sallar sabuwa wannan babu komai idan har akwai matsuwar ayi haka amma ba kana yi ka je ka dawo ba nan haka ke ya zama na sallar ba ta da wani hurumi kuma sai tambayar faruk yangawa yake cewa assalamu alaikum malam menene ingancin cewa ba a yin sallar nafila bayan an idar da sallar farilla har sai mutum ya yi magana ko kuma ya canja wurin da ya yi sallar farilla din akwai hadisi a hadisai da aka rohoto guda biyu a cikin sunan akwai cikin sunan ibn majah abu dawud suna da rauni a cikin su annabi sallallahu da salama yake cewa kada mutum ya yi sallah kada liman ya yi sallah a gurin da ya yi sallah hadisin yana da rauni yana cikin sunan da dawud jinta da la yusalli liman imam fi maqamihi hatta yatanaha hannu. hadisi ne mai launi akwai wani shi ma daga hadisin mugera ne shi da ke cewa kada mutum ya yi sallah gurin da ya sallah sai ya bar gurin ya yi magana to shi ma wannan yana da launi amma akwai hadisi a cikin sai muslim da sunan abi dawud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana cewa ya hana cewa mutum ya sadar da sallah da wata sallah ba tare da ya yi magana ba ko ya bar gurin kada ya yi sallah yana tashi yana gama ana gama sallar farilla kawai tashi ka nafila ba tare da ya tsaya ya yi wasu tasbihi ba a tsakanin sallarsa da nafilarsa ba ko kuma ba tare da ya tashi ya bar gurin ba malamai sun yi magana a kan cewa wannan makruhi ne ba a san haka mutum suna gama sallah ba tare da tasbihi ba ba tare da wani abu ya tashi ya kawo nafila a daidai wannan guri in ya yi magana yana iya yin sallarsa a gurin amma wasu daga cikin magabatan da yawa suna ganin canza suna canza guri idan za su yi sallah wasu kace ana yin haka saboda kasa da mutum yake takawa za ta ba da shaida a kansa ranar gobe kiyama eh, kamar yadda Allah subhanahu wataala ce idza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrijat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha nace a wannan ranar ƙasa za ta ba da labaranta saboda ubangijin ta ya mata wahayi wato ya umarce ta ta faɗi abubuwan da mutum ya yi a kanta suke cewa don haka suke gama gabata suka kasance wato suna canza gurin nafila sun ibada a nan su yi a can saboda suna fatan da zamana guraren da wuraren da su ba da shaidar alheri shaida mai kyau kansu a ranar gobe kiya masu yawaita eh, can ya ba da shaida can ya ba da shaida can ya ba da shaida zai zama ta samu shaidu kuma duk shaidu da suke ba da wato shaida ta alheri akan mutum wannan ta sa suke canza gudu ba samu hadisi a kan canza guri ba amma an samu hadisin da ya magana cewa kan mutum ya sadar da sallah da wata sallar wato mutum yana sallar da farilla nan take ta shekaru fila kamar yadda mabiya mazhabar abu hanifa da yawa sa suna irin wannan kuskure ne wannan daga sakon muhammad awal khalid yake cewa assalamu alaikum malam ya matsayin kasuwancin da mutum yake karɓar kaya talla a bashi farashi idan ya siyar ya kawo mai kayan kudinsa idan kuma bai siyar ba ya dawo masa da kaya to kuma da ya ce tallace ya bashi ya bashi farashi kan cewa ya sayar da wannan farashin abinda ya wannan shine farashin da ya bashi in ya sayar abinda eh, da ya kara akai ya rike wannan shine abinda ya abinda watakila yake nufi da tambayar ya bashi akan ya kara ya sayar ga dai farashi abinda ya bashi a bashi a dubu ɗaya shi kuma in ya je sai dubu ɗari ɗaya ko dubu ɗari biyu abin da ya samu a kai nashi ne so kayansa ne haka in ya tashi zai da masa da kayansa wannan ba ko sai ba sai yi ba ba sai yi ba kuma tun da ya riga ya bashi farashi kuma farashin ya nuna masa yana iya karawa wannan karin ya zama halin amma in cewa yi gashi ka je ka sayar a dubu ɗaya in ka dawo bi kuma zan biya ka wato yana biyansa shi kuma yana tallar in ya bashi a dubu ɗaya ya je ya sayar in ya sayar ya gama abin da ya shi kuma in ya zo shi kuma zai cire masa nashi a ciki wannan bai halatta ya kara wani abu don ya dauka ba yana iya karawa da ciniki ya kama ga cewa akwai wani zai iya saya fiye da haka ya sayar masa amma ya sani cewa abin da ya samu kari to na mai kayan ne sai in mai kayan ya halatta masa ya rike zai da masa da shi ga kudin nan da ka ba da kayan da ka ba na samu wani ya sayi su ma a buru ɗari ɗaya saboda ka an samu ƙarin ɗari ɗaya akan yadda da farashin su yake idan ya ce eh, to ka riƙe ɗari ya bar maka shi ya zama halal amma ba ka ƙara ka ɓoye ba wannan idan bai ba ka damar ba tun farko amma in tun farko mu'amala da kuke yi kamar kana karba ne akan farashi ko kuma ka ɗora naka farashin ka da taka ribar domin ka samu abin da ka sayar ka da masa da shi sauran nashi kayan shi ne babu babu wani abu ciki tuttakon muhammad alkhamis musa yake cewa mutum ne yake neman aure sai ya fuskanci wata matsala daga yarinyar da haka sai ya sanar da halinta su kuma sai suka ce ya haƙuri za ta gyara kuma har an kai kuɗin auren daga baya ya ga dai ba zai iya jure matsalar ba sai ya janye ya ce ya fasa auren nata to dokilansa suka je karɓar kuɗin da suka kai sai mahaifinta yake cewa ai ba maganar kuɗi ma'ana yarinyar ta cinye wa kuɗi tunda yaro ne ya ce ya fasa ba laifin yarsa ba ne su malam da Allah ya abin yake to kuɗi da yake cewa kuɗin yana nufin sadaki ko kuma yana nufin wani kuɗi ne da ake bayarwa banda sadaki da akwai bambanci tsakanin sadaki sadaki da kuma abin da ba sadaki ba in abin da yake sadaki ne aka fasa aure tsada masa da sadakinsa domin daman ya ba da sadakin ne domin ya aura tunda ba a yi auren ba wani dalili ya taso ya da masa da sadakinsa su masu malibai suna cewa ko da ta kashe ko an kashe sadakin to za a da masa da kimar abin da aka kashe wato in wani abu ne ya bayar a matsayin sadaki abin ya zama babu shi to za a je a yi abin nan a je a mayar masa da kimar abin da ya kashe amma in wani abu ne na kyauta ya bayar gare ta kyauta wannan in kyauta ce wannan ba zai koma ce ta biya shi abin da ba ta wuta ba in kuma wani abu ne wanda ake bayarwa bisa ga al'ada ga wanda zai aure a ce za a bada wasu kuɗi na al'ada suna da alaƙa da auren kai tsaye idan shi ya janye ba ita ce ta janye ba shi ya janye da kansa ba zai je ce su biya su ba shi kuɗinsa ba wani abu ne da ake bayarwa na al'ada kuɗin gaisuwar uwa da uba ko kuɗin menene ya bayar kuma daga baya ce ya janye kenan ba ba ba ba dalilin da zai ce sai an da masa da sai da in su ne suka ce sun fasa bashi sun su suka ce sun fasa bashi su da masa da da kayansa amma idan wasu abubuwa ne na kyauta da ya yi wanda ba su da alaka da da sadaki ba dai ya dalilin neman auren ya yi sai katan-katan ɗin kire-kire ya kai musu lemu ya kai musu kayan ciye-ciye yabo ita kai musu don an gama an kawo karshen maganar aure ba zai je ce sai a yi lissafi shi ya kashe kaza a biya shi kudin kudinsa ba ko a biya shi kudin bidinsa ya rubuta musu da sauransu wannan ba zai mutunci ma zai zube a haka ba zai nemi wannan ba amma in sadaki ne an bayar da sadaki kuma ba a zo a yi aure ba wannan yana da haƙƙi ya karɓi sadakinsa domin sadaki dama iwad ne mukabil yana da mukabil shine auren ba a samu abin da yake cewa bahaushe na cewa menene bai ci gawayi babu kira bai ci gawayi so ba zai ba za su cinye masa sadaki ba amma ba wannan ba ne to ya danganta in ba sadaki ba ne wata kyauta ce kuma shi ne ya jinye da kansa to babu maganar ce su su da masa da kudinsa da sai sakon da ya zo daga zaradin ibrahim shi kuma yake cewa tambayar sanda da yana yi ne akan hanyoyin da mutum zai bi domin samun sabati da kuma istikama da hasken zuciya da kuma addu'ar da mutum zai rika yawaita karantawa to sabatu alhaq haq sun yi san gaskiya kuma ya tsaya a kanta na farko bai ita gaskiya ana san tun farko da zamana kasanta da hujjarta wato ya zama na da hujja ka san komai kake yin sa ba wai da ka kake yi ko bisa al'ada ce ba ka tashi kaga ana yi kake yi galibi abinda mutum ya tashi kawai yaga ana yi yake yi bai san me yasa yake yi ba bai san me yasa ya bari ba irin wannan ba samun sabati ba samun tabbata akan abin da yake amma idan da ilimi yake yi ya san abu kaza Allah ne ya sa shi kuma ga inda Allah ya yi maganar abin ga inda manzo Allah ya yi maganar abin to yana da wahala wata guguwa ta taɓanɓare shi daga wannan abu To haka farkon matakin su shine mutum ya zama yana da ilimi akan abin da yake yi shi yasa Allah subhanahu wataala da ya tashi maganar la ilaha kalmar la ilaha illa sai ce fa'alam annahu la ilaha illa fa'alam annahu la ilaha illa ka sani sai ya sai ya da ilimi saboda shi ilimin shi zai rike shi zai rike gaskiyar da ka sani annabi sallallahu alaihi wasallam farkon kalmar da Allah ya masa wahayi da ita na ikra ikra bismi rabbika ladhi khalaq kala karatun wannan ilimin wannan shi ne zai sa samu wato matakin sabati na farko a matakin sabati na biyu sai mutum ya san gaskiya ya rika addu'a Allah subhanahu wataala ya tsare shi ko ya kafa ya kafa shi a cikin wannan wannan hanya tabbatar da shi akan wannan hanya أن سبحانه وتعالى سيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أن لنا تبتر لو أن سبحانه إيماني إذا ما هنا تبتشيا غيود الدنيا الاخره سورك الله سبحانه وتعالى باشي ثبات في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم ينا شاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا الله من جوج يزطلق كتبت الدروجيات أكبر دينك فراك الدعاء وانا أبني ده ya zama wajibi ga dukkan mai son ya samu sabati a cikin abin da yake na gaskiya to ya rika yawan addu'a Allah subhanahu wataala ya ba shi sabati ya ba shi tsayawa hakanan karanta alkur'ani da bujiro da ma'anoninsa da tadabburin ayoyinsa yana kara mutum imani da sabati ah, ubangiji su wata wataala yana cewa na sabbita bihi fu'adak wa rattabnahu tartila Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya sanya alkur'ani domin ya tabbatar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam wa qur'anan faraqnahu taqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin nazzalnahu tanzila ubangiji subhanahu ta'ala ya saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam alkur'ani kin ya karanta mutane a cikin kwanakin da ya ko tsawon shekarun da yana kiran mutane zuwa gaskiya ko Allah ya saukar da shi kaɗan kaɗan domin ya ba wa mutane damar dabburi wato tunani cikin abin da suke karantawa hakanan karanta hissoshi ko labarin al'ummomin da suka gabata da annabawan da suka gabata da karanta tarihin sahabbai da salihan bayi wannan shi ma yana kara sabati kullum na kusa alaika min an ba'in rusuli ma bai bihi da ce muna baka labarin manzanni ina ba ka daga cikin labarin manzanni ma nu sabbitu bihi fu'adak abin da zamu tabbatar da kan shi ka samu sabaci ta hanyar karanta abinda Allah subhanahu ya yi wa annabawan da suka gabata nasarar da ya ba su da tsirar da su da ya yi daga mutanensu su da yadda ya halaka al'ummomin da suka gabata waɗanda suka karyata manzannin Allah da irin yadda rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance da sahabbansa da salihan bayi suka rayu wannan zai na ƙara zuciya sabati akan abin da take kai na gaskiya ba zai ji washa ba ko da shi kaɗai ne yake tafi akan gaskiya a inda yake in yana karanta abin da Allah subhanahu wataala yawa na baya to zai ji a ah, shi hanyar ba shi kaɗai ba ce ba shi kaɗai ba ne ko waɗanda suke kan wannan hanya don haka ba zai ji washa ba zai ji kewa ba to wani zai yana taimakawa wajen samun sabati kana cikin abin da yake ƙara mutum sabati ne tsayuwa gaba ga Allah subhanahu ta'ala da bauta masa cikin salloli na fadilla da nafila da zumtar salloli na nafila wannan wani abu ne da yake kara wa mutum sabati a cikin zuciyarsa babban abin da muka faɗa da na addu'a shine karshen abin da bawa zai ci gaba da rikewa wajen dukkan abin da yake yi domin hatta ibadar da zai yi ya bauta wa Allah idan ba da taimakon Allah ba za su yi ba. Sai tambaya ta gaba. da ta zo daga firdausi ibrahim na ibrahim take cewa malam mace za ta iya kyauta ko sadaka da kayanta ba tare da ta sanar da mijinta ba ko kuwa sai ta gaya masa ya ba ta izini sannan za ta iya yi magana sahihiya shine mace za ta iya tasarrufi da kayanta ah, mace tana da dama tana da ahadiya ta ce abu kaza nata ne abin da yake nata ne ta bayar kyauta kuma ta sadaka da shi tana da aliya ta yi wannan ba kuma dole sai da izinin mijinta ba ko wani waliyanta wanda ita ce magana kuli wanda yake sahihi mace na da damar ta yi wannan ah, ubangiji subhanahu wata'ala ya mallakawa ya mallakawa mata sadakinsu wa atun nisa'a na nihla sai ce fa'in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mariya ce sadakin su nasu ne ko mazaje ka kuce za ku kwace wa mata sadakin nasu ne in kun ba su ya zama nasu amma in sun ba ku wani abu da daɗin rai da ku karba ku ci hani mari'a kaga ashe mace na iya tasarrufi da dukiyarta ta hana ko ta bayar shi yasa Allah ya ce in sun ba ku da daɗin rai ashe kaga ba ba maganar cewa su da izinin sa za ta taɓa abin da yake ya shafi dukiyarta to sai kafil muktar shi kuma yake cewa dan Allah malam menene bambanta yahudu da nasara yahudu su ne waɗanda suka ce sun yi imani da annabi musa alaihissalam da sauran annabawan banu isra'ila da suka gabaci annabi musa suka ce sun yi imani da attaura wanda allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi musa da ita littafin da ya bashi haka suka ce suna bautar allah ne akan karantarwar annabi musa alaihissalam amma ba su yadda da annabi isa alaihissalam ba ba su yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba su yadda da linjila da allah ya saukarwa annabi isa alaihissalam ba su yadda da alkur'ani da allah ya saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba waɗanda su ake cewa huda a dunkule yahudawa da'awa ce cewa da'awa suke yana cewa suna kan abin da annabi musa yake kai domin annabi musa abin da ya zo da shi tauhidi ta ta Allah abin da annabi musa ya zo da shi imani wajabcin imani da manzannin Allah ciki har da annabi sallallahu alaihi wasallama to su kuma duk sun saba ma wannan kaga fadar cewa suna kan addinin annabi musa da awa ce kawai amma annabi musa alaihi salam baya tare da su amma dai abinda suke duka baki da shi kenan kuma suna da'awar su mabiyan annabi musa ne nasara su ne mabiya wanda suka ce sun imani da annaban banu isra'ila duka har zuwa annabi isa alaihissalam kuma sun imani da littafan da aka wa annaban banu eh, isra'ila musamman a taura da zabura da sauran littafan da allah ya saukar sun yadda da su sannan sun yarda da binjila littafin da allah ya saukar wa annabi isa alaihissalam shi ne wanda suke cewa old testament da new testament old testament shine abin da ya shafi tsohon alkawari annabi musa da sauran annaban banu isra'ila da suka gabaci da suka gabaci annabi isa alaihissalam new testament shine wanda ya zo sabon alkawari shine wanda annabi isa ya zo da shi haka littafin su bible ya kunshi waɗannan duka bangarori abinda yake na cikin littafan attaura da sauran zabura da sauran annabawan banu isra'ila za a ga littafansu sannan kuma new testament da ya shafi abinda annabi isa alaihissalam ya zo da shi a da'awarsu to amma ba su yadda da annabi sallallahu alaihi ba ba su yadda manzan Allah ba ne ba su yadda da annabcinsa ba da manzancinsa ba ba su yadda kuma da cewa alkur'ani suke ba ne haka iya abinda suka imani da su na annabi isa alaihissalam waɗannan su ne nasara tsakanin yahudu da nasara a tarihi ba ba ba jituwa gaba da suke tsakanin su kafin zuwa musulunci ta fi tsanani har bayan ma zuwa musulunci har baya bayan nan daga baya ne aka samu haɗin kai saboda kowa ya watsi da addinin nashi da ke kawo da shi ana fuskantar eh, abokin gaba guda ɗaya shi musulunci ka suka gabar su haɗa kansu su yaƙi musulunci sai yake zama abu guda ne a ce yahuda da nasara sun yi kaza wani abin magana nasara ne za su ya ce yahudawa abin ba ma yahuda ne ba in dai aka samu wanda ba musulmi su yahudawa saboda tarihi yahuda su suka fara domin su suka fara kada da annabi isa alisalam da almajiransa har ma suke da cewa su suka yi sanadiyar kashe annabi annabi isa alaihissalam domin sun rika sun haɗa kai da daular rumawa dola ce ta maguzawa a wancan lokaci sun haɗa kai da su suna yaƙar addinin annabi isa alaihissalam da mabiyansa suna faɗa musu inda suke a ji a kamo su akan kashe su har su dawar sun yi shuɗe an gano inda annabi isa da almajiransu an kama shi an gicciye shi da daga baya kuma a samun kwakwaro ma ya ce ya yafe musu kashe annabi isa na suka ya yafe musu suka na suka haɗa kai to wannan su ne yahudu da nasara kowanne addini ne mai cin gashin kansa ko ce ko ne da annabawan da iya suka yi imani da su to sai sakon ibrahim sule ya sakwaya yake cewa assalamu alaikum ala idan mutum ya fara alwala ko cin abinci ya manta bai ambaci sunan allah ba me ya kamata ya ce bismillah ko kuma wato bismillah ko kuma bismillah rahman rahim da ake so mai ke can da zai ci abinci ya faɗa da ya zo a sunar ma ake sallah da sallah shine bismillah ba sai ya ƙara ar al rahim ba bismillah wannan shine abinda abinda abinda sunna ta koyar ah, shi abu irin wannan baka baka yin aiki da ijtihadin ka kace kace bari ka ƙara wani abu tunda kana ga mai kyau ne ko wanda ya shawa gaban gaban sai Abdullahi dan Umar sai sai ya sai ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗabza ta umar ce gaskiya ne salatin da kai gaskiya ne amma ba haka annabi ya ce ai ba in kai atishawa ga abin da ya ce ka alhamdulillah wanda ya ji kai ce ya kuma ka ce eh, ya dikun Allah wa yusulihu balakum saka wannan shine abin da aka koyar ba wai kai salati ba kamar mutumin da zai sujada ne ya ce to shi ya sujada maimakon ya yi tasbihi ko ya addu'a shi salati zai rika yi kaga duk da salati abu ne mai kyau amma ba anan ne mahallarsa ba ba anan aka ce ai ba kuma sun ya ce in ya tashi makon yi karatun fatiha da sura shi zai rika salati ne kawai to kaga anan ya zo da wani canji daga wanda yake shi ne tsarin da sunna ta zo da shi saboda abin da ya zo a cikin maganar eh, cin abinci shi kai ce bismillah ka faɗa haka shi kenan ka zo da abin da aka umarce ka da shi malalai sakar masu masauraro duka duka da wannan muka shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yi kuma da na ku sakonnin tambayoyin ta hanyoyin da aka saba dai na sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da kuma sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma sakon a kan sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fasirin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar da shi malami namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu babban malami a cikin nazarin shari'a da adini musulunci ta jami'ar baro da kenan Kano wanda ake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku Saifullah Usman Usman shi ne wanda ya tattara mana sautin akan na'ura Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh